da daren nan ne a babban birnin tarayyar najeriya abuja aka kawo ƙarshen taron da aka yi tsakanin shugaban ƙasar najeriya goodluck ebele jonathan da gwamnonin ƙasar da shugabannin hukumomin tsaro da kuma sarkin musulmi sa'ad abubakar da shugaban kiristoci bishop orise jafo inda aka duba hanyoyin da ya kamata a bi da irin matakan da ya kamata a ɗauka domin tabbatar da cewa an kawo zaman lafiya tare da yaƙi da ta'addancin da ya bazu a cikin Najeriya a halin yanzu. Bayanan da suka fito a ƙarshen taron da ya nuna cewar taron ya amince bisa ga manufa cewa lallai ta'addancin da ke gudana a cikin Najeriya a yanzu baya da wata nasaba da addinin Islama. Sa'annan daɗin daɗawa daga yanzu za a fara sa ido da ƙayyade yadda masu wa'azi za su rika aikinsu na addinin Kirista da na Musulunci domin tabbatar da bayan amfani da addini wurin yaɗa waɗansu manufofi da suka saba ka'idoji da aka san waɗannan addinai na kawo zaman lafiya a cikin duniya ba. Mataimakin gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Ganduje ya mun ƙarin bayani akan sakamakon taron da suka shafe wuni ɗaya suna yi a Abuja. Alhamdulillah zan ce wannan taro ya yi kyau kwarai da gaske domin an fahimci cewa wato ta'addanci wanda yake faruwa a ƙasar nan soja ko polis su kaɗai ba za su iya maganinsa ba dole sai an hada da masu mulki na fara hula an hada kuma da sarakuna an hada kuma da talakawa ta nan ne kawai idan an hada kai wuri daya za a iya cimma wannan abu to alhamdulillahi an yi bayanai daban-daban kuma an yadda cewa dole za a fito da sabon salo na fada da irin wato wannan ta'addanci wanda ya hada da kamar tattaunawa da 'yan kungiyar ne na boko haram ko kuwa wata hikima za a yi na tuntuɓa su domin a daina amfani da makamai ko yaƙi na ƙarfi ga misali eto eh tattaunawa da 'yan boko haram ma wannan babu ma wanda ya kawo shi kuma sauran abubuwa dai waɗanda yake za a kawo su ba abu ne wanda ya kamata faɗa a rediyo ba amma kana nufin za a ci gaba da gwagwarmaya ta yaƙi ne ko kuwa akwai wata hikima ne da za a amfani da ita akwai sabon salo da za a fito da shi batun yaƙi kasan ba za a daina ba za a aje yaƙi waje ba za a aje shi ba dole ne sai an amfani da makamai eh. amma kuma akwai sababbin hanyoyi na samun labarai da kuma hikimomi daban-daban wanda za a fito da su dr abdullahi ganduje ke na mataimakin gwamnan jihar kano a tattauna da ne da shi a abuja yanzu dai an sa ido a ga irin tasirin da wannan taron na gwamnoni da shugaban ƙasa da kuma duba hanyoyin da shugabannin tsaro na najeriya za su yi amfani da damar da suke da ita wurin tabbatar da cewa an samu nasarar wannan wannan yaƙi da aka ɗaura baki ɗaya da 'yan ƙungiyar nan ta Boko Haram da ma sauran ƙungiyoyi waɗanda ke tashi-tashi hankula a sassa daban-daban na cikin ƙasar. Wannan dai yana kasancewa ne bisa ga amincewar da taron ya yi, cewa za a amfani da duk 'yan Najeriya baki ɗaya kowa ya ba da gudunmuwa domin tabbatar da cewa an yaƙi wannan matsala wadda aka tabbatar cewa jami'an tsaro kawai ba za su iya yaƙi da ita ba. Umar Faruk Musa Mura Amurka a Abuja, Najeriya.